Barka da zuwa mu cikin duniyar fasahar blockchain. A yau za mu zurfafa cikin wannan kirkira mai ban sha'awa kuma mu yi bayanin amfaninta ga rayuwarmu. Wannan ita ce Zainab, ƙaramar manomiya tana yin aiki ba tare da gajiyawa ba tana fatan samun daidaiton farashin amfanin gonarta amma masu tsaka-tsaki sukan caje ta da yawa su bar ta da ƙaramin riba to ta yaya blockchain zai taimaka wa zainab da ma wasu irinta ainihinsa blockchain kamar littafan digital ne wanda ke yin rekodin mu'amalinku da tsaro yana da gaskiya mai juriya kuma yana aiki ba tare da wata hukuma ta tsakiya ba Yi la'akari da shi a zaman sarkar tubulan da aka haɗa inda kowane tushe ke adana bayanai. Za mu iya danganta wannan da raba goro a gargajiya. Kowane mutum na saka nasa rabon goron na dijital a cikin kwando, sai kuma raba kwandon tare da kowa. Wannan kwandon shine blockchain ɗinmu, yana tabbatar da amana da gaskiya. Mu karya shi lokacin da Zainab ta sayar da girbinta ana rubuta bayanan ciniki a cikin tushe ana tabbatar da wannan tushe ta hanyar sadarwa na kwamfutoci ya sa shi cikin tsaro kuma baya canzawa da zarar an tabbatar da shi sai a saka shi cikin sarkar yanzu dai zainab tana amfani da manhajar blockchain wajen sayar da amfanin gonarta ga masu saye babu 'yan tsakiya kasuwancin a bayyane yake kuma tana samun farashi mai kyau nan take wannan shine yadda blockchain ke taimaka ya ƙarfafa mutane. Ka tuna bayanan da ke kan blockchain suna da cikin tsaro ne. Yana kama da samun hatimin digital wanda ba zai karye ba, yana tabbatar da amana da dogaro. Blockchain ba kawai a noma ake amfani da shi ba, yana iya canza yadda ake zaɓe, kiwon lafiya, saye da siyarwa da sauransu. Kayan aiki ne mai amfani da yawa don ci gaba da riƙon amana. Najeriya kamar ƙasashe da dama na fuskantar ƙalubale kamar cin hanci da rashawa da rashin ayyuka. Blockchain na iya zama mai canza wannan abubuwa ta hanyar kawar da zamba da tabbatar da aiwatar da gaskiya. Blockchain ba makoma ba ne kaɗai abin zamani ne. Ya riga ya haifar da ƙirƙire-ƙirƙire a Najeriya yana bamu ikon gina kyakkyawar makoma mai haske da daidaito. Yayin da muka kammala mu zuwa duniyar blockchain, ku tuna cewa wannan fasaha ba mafarki ba ne mai nisa, sai dai shi kayan aiki ne da za mu iya amfani da su don inganta ingantacciyar Najeriya. Shin, ke ƙwararriyar ɗaliba ce ko ƙwararriya ce a fannin data science ko 'yar kasuwa ce a jihar Kaduna? Ki shiga koyarwarmu a ofisoshin koyar da kwamfuta da ke a Kaduna, Zaria da Kafancan. ko kuma ku yi rajista don yin karatu a yanar gizo. Kada a bar ku a baya a cikin duniyar fasaha ta artificial intelligence da fasahar digital technology. Ku rungumi wannan damar da take bayarwa kyauta. Kalli wasu bidiyoyinmu a cikin wannan shirye-shirye sannan ku fara tafiyar ku ta samun ilimi. Ita wannan dama ce daga Arewa Ladies for Tech wacce Data Science Nigeria ta kawo muku kuma google.org ke tallafawa. Ziyarci www.skillsprint.ng don ƙarin koyo da yin rajista don a yi la'akari da koyarwa ta gaba.